bayan dukan kai ruwa ranar da aka yi tsakanin hukumomin ilimi malaman makaranta da ma ɗalibai har yanzu dai al'amarin ilimi na sai daɗa taɓarɓarewa yake yi inda yaje-yajen aiki yake karewa ga mahirar da ta haɗa ni da wasu dalibai. Faiza Isfadan kusan satin wancan ma duka ba mai ba gashi bana ma yanzu ba an babu su wasan duziyar mu je gida mu koma mu zamana. Zaman kuma gaskiya bai da daɗi. Karatu babu don ne a retar babu komi muna retar. gashi gaskiya sosai ma a karatu wallahi tun da shafitar da ba mu da sasu ba gaskiya a samu a yi regular problem in wannan don sabida mu ma mu samu mu dan samu karatu ko sabida gaba don in a ne in wannan ba ta yi ba kyau kowane kalasa an kwari yara sabida ko yan cgm bisa da nibo da yawa barantana wanda za su je su kalasa da examen alamomin sani umaru gaskiya ba mu ji wadadi game da wannan yajin aiki saboda wannan problem kin ya kamata a yi shi saboda surtu mu yan prive uwa mu sun zuba kuɗi kenan asara ce muke mu bai kamata ba mu biye musu mu ringa grave iyayen yara matsalar ilimin ta ci musu tuwo a ƙwarya inda suka koka kamar haka wani abin na yara da ya sha mu kai wallahi ya dame mu yara ɗiyan talaka mu ban mu da kuɗin da zamu biya ma yaran su je su yi karatu a wani guri gwamnati ce mun take taimaka mu to gwamnati ta ki kula yara su yi karatu kullum grab kullum grab dan Allah dan annab gwamnati ta taimaka mu da mu da diyanmu mu samu inda diyanmu za su je su koyi karatu tarbiya su ta watsi su rika yawon banza suna shaye-shaye na banza nohi gwamnati ta tausaya mu ta dibe mu ta taimake mu ta samu hannu diyanmu su yi karatu gaskiya abin da nake so gwamnati ne ya kamata ya duba wannan halin da ake ciki ya kamata ya kirawo mushanni da etidiyan da duka yara a sasanta tunda koya aka in ana sasanta ana iya samun matsala ga wanga matsala amma kowa ya rike ke gusa wannan abu kuma shekara yana nan ga kariya gaskiya ba zai haifa abu mai kyau ba ga lakwalkin kasanmu na Nijar. Gwamnati ta diba ta biya mu shina su rika koya mu ilimi. tunda mu ne mu gashi mun tsoha ba mu da ilimi amma yaran mu muke so su taso su ma su samu. su sami ilimi su taimaka mu su raba mu da wahala tunda mu ma muna tsaye a kan shi an me yake so shi muke mishi mu ma taimaka mu ya gyara mu shi gwamnatin yanzu haka dai hukumomin ilimin sun lashi ta gobe magance wannan matsalar kamar yadda ministan ilimi ya shaida sai dai yawo abdu magatakarda na kungiyar malaman makaranta yan kwantiragi ta nan jihar da magaran ya ce ba nan gizo ke sakar ba zan ba ku misali inda kamar sauran eh, magabatan na can koli suna da kofi sa'a na gwamnatin jihar da magaran ko kuma na magatan jihar da magaran wallahi da duka ba za ka kawo wannan matsala ba ba kai wannan matsayi ba tunda nan shi na cikin kokarin shi tunda kuma shi ma eh, eh, sakamako ne na jiha shi zai aika to he mu ga in ya aika ma ba a aiki da ita tunda mu shawara muke ba shi ta musamman wani za a yi domin mu ga an huta daga cikin wannan yanayi da muke cikin fannin ilimi mai birth sai su watsa da su ba a kirshi shi yasa eh, ga hal shekaran jiya aka yi prime minister a ah, eh dangantar musamman bisa fannin ilimi a Nijar mai kaito ole da wannan dubutocin su gwada kishin su wannan jama'a da ta dauke su da sunan suke magana a haske magana sunan kungiye su ko kuma sunan ka na kanka kasumance wannan jama'a da ta ta muke mun iyan suke titi ko kuma su zuwa makaranta su ne suka tura suka samu wannan eh, kujera har suke daukan baki magana suna yi mai aka waye gari da su nemo masalahal abun bolo da a gyara a'a neman bata ce masu ke yi. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.